Salamu alaikum rahmatullah masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci ina muku fatan alkhairi. Um, a cikin marhaban da zuwa a cikin shirin namu na gudu tare mu tsira tare wanda yake zuwa muku daga tashar sunna tv ni mai gabatar da wannan shiri bilkisu abubakar sambo Kamar kullum muna nan tare da malamar mu malaman mata wato malama Juwairiya Usman Suleiman wanda take tattaki domin kuwa ta zo ta bada gudumawa a cikin al'ummar musulmai. na gidaje da kuma al'umma da tarbiyya da yadda rayuwa take a yanzu a duniyar nan gabaki daya a wannan fili namu na yau muna tare da mutane wanda suke kallon mu suke bibiyan mu suka ka mana ziyara ka kumance wannan fili namu duk wanda yake da sha'awan ya ga ya ziyarce mu zai iya tuntuɓan mu ko kuma tallan haja sa ko kuma ɗaukan Um, shi wannan shiri kace ko zai iya duba mu a cikin eh, screen dinmu na screen da ke a number da ke tafiya a kan screen ɗinmu yau idan Allah Ubangiji ya ba mu iko za mu yi magana a kan abin da yake faruwa a cikin al'umma wato fyaɗe. kafin mu je kan wannan shiri zan gabatar da bakinmu wanda suka zo wannan fili namu wancan sati biyu da suka wuce mun samu bakuwa daga abuja ta sake dawowa da ta zo kuma bata taho ita kaɗai ba ta sake ɗauko abokiyarta domin su zo su ba da gudunmowa a cikin wannan al'amari muna da kuma malamai wanda su an saba ganin su a wannan fili barin ga fara daga hannun haguna muna da hajiya rumana kabir wanda ta zo daga Abuja. Malama Rumana marhaban sannunmu da zuwa. Sai kuma Hajiya Hadiza Yarima Abdullahi ita ma daga Abuja ta zo. Sai ta nun dama muna da wato PM mu ta suna wato Aishatu Adamu Misau da <laughs> yawa sannu da kuma Jamila Awak. Malama Jamila mun gode. yawa wannan fili wanda ba zai taba kammaluwa ba ba tare da ita jagoranmu na wannan tafiya ba wato malama juwairiya usman suleiman malama marhaban da zuwa filin mu gudu tare mu tsira tare salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To alhamdulillah kamar da na fara faɗa akan cewa wannan shiri namu ne yau za mu duba al'amari da ya addabi rayuwarmu ta yau da kullum wato maganan fyaɗe. wannan abu ya riga ya dawo wani irin rayuwa ana faɗan akai ana sanarwa eh, ƙungiyoyi daban-daban suna fitowa ana ƙoƙari a ga an yaƙa ko an dakatar da wannan abu ga baki ɗaya amma kuma cikin ikon Allah sai sabbin cases za ka ga kullum suke fitowa. malama bari mu fara da ita jagoran mu kenan wato malama juwairiya ah, kan wannan bayani ta buɗe mana fili wato malama wannan eh, maganan fyaɗe ya zo ya dawo wani irin rayuwa ne wanda yanzu ba wanda ya yarda da juna saboda masifar da take dauke da wannan al'amarin ta riga ta kawo ba dan uwa dan uwa bai yadda da dan uwansa ba mata na zargin miji ana you know cases akwai inda na karanta ma ake cewa eh, duk fyaɗen da ake jin labari da a ce masu aikin gida za su buɗi bagi su yi magana fyaɗen da labarin ta sai ta fi wanda yanzu muka ji malama me yake kawo wannan al'amari ne kuma wani irin abu ne za a yi a ga an dakatar da ita bam a doron kasa ƙasa auzubillahi samili ali min shaitani rajim bismillahi rahmanir rahim rabi shrah sadar wa isra'ili li amri wa hlul udatan ya lisani yafqahu godiya tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara saduwar mu da ku a wannan tasha mai tarin albarka watan sunna tv eh, sunna kamar da aka samu mata take da sunna leka gidan kowa cikin ikon Allah gaskiya al'amari wannan tambaya naki ya yana da cin abin da yake damun al'umma na yau da kullum Mm. fyaɗe dai abin ake nufi da fyaɗe shine tursasa mutum mm. watan tursasa ya mace wajen mu'amala mm. wato wajen jima'i kenan ba da sarran mutum ba kenan mm. wato fyaɗen ma yanzu ya tashi da an sani ana yi ma yan mata ne fyaɗe masu karfi mm. a musu fyaɗe wannan za a ci don kawar da sha'awa kenan ki ga namiji watakila ya jawo kansa yanzu sai fyaɗen ya koma ma wani salo eh. fyaɗe yanzu da in kafin ki ga an yi wa ɗa namiji fyaɗe na da wahala amma wannan duniya za a yi wa namiji fyaɗe za a yi wa jaririya fyaɗe za a yi wa um, um, babban yaro tsohuwa ma za a yi fyaɗe fyaɗen ma ya zama abin kazanta ya zama abun um, an da mun sani idan kika ga an yi fyaɗe ana fyaɗe ne wa matsafa wanda suke neman abun duniya za su yi fyaɗe mm. yanzu kuma sai abin ya canza salo fyaɗe almajirai su yi fyaɗe a ofis a yi fyaɗe a wurin neman a mota a yi fyaɗe a napep ne napep ya ɗauke ki a yi fyaɗe ɗan a ya ɗauke ki a yi fyaɗe duk abin da kika sani yanzu babu yadda ko ba wannan ba uba ya yi wa 'ya'yansa fyaɗe uba ya wa yayansa fadiya a baki amanan ƴa a yi mata daɗe duk abin da kika sani yanzu ya fita hannu ya fita an rasa duk abin da yake faruwa a doron kasa. haka to matsalar shine mu duba kamar yadda na faɗa ne kullum ina faɗa akan layi muke mu musulmai ne muna da tsari Allah ne halacce mu kuma za a tambaye mu game da abin da aka ba mu kiwo da kiwon kanmu za a tambaye mu dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan mu na makiyaye kuma za a tambaye mu game da abin da aka ba mu kiwo muna kan tsari annabi sallallahu alaihi wasallam san dai an kar wani karantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana game da sha'awa idan yaro ya kai shekara goma a raba musu wurin kwanciya da ya mace da ɗa namiji hmm. ɗaya kenan abu na biyu abu na biyu an koya mana sanya sutura da zai rufe ciki da ake mace dukkanin ta al'aura ne hmm. domin shi ɗa namiji sha'awa wani irin mahaukacin abu ne wanda ba a tattaro shi hmm. shi yasa ake sa shi a layi a tsari eh, nabi sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya um, wa qul lil mu'minati يغضضن من أبصارهن ويحفظون فروجهن ولا ولا zinatu زينتهن illa ما ظهر منها a gaya wa mumunai mata su rintsa idanuwansu ko su rintsa idanuwansu kada su bayyana adansu sai abin ya bayyana daga daga adan kenan ko su kare al'aurar rufe al'aurar su wannan yana nuna mu kare jikinmu saboda ita mace ado ce wani kawai yana ganin wuyan mace kawai ya shiga uku wani yana ganin eh, bayanta ya shiga uku wani ya ga gabanta wani kawai idan hannun mace ya gani ya shiga uku a rayuwarsa mm. to yanzu an zo wani yanayi wanda ki ga mutane tsirara suna yawo a waje mm. ba wannan ba mm. mun waye gari a da duniyan mu. zaki ga kallo da ake yi zaki ga zaki wuce gida dubu ba za ki samu talabijin da za a kalla ba yanzu sai ga mu ga social network ɗin mun samu waya eh, eh, mobile phones ɗin a hannunmu mun samu waya a hannunmu za mu duk abin da muka ga dama a hannunmu wannan kin wata ce daban yanzu an waye gari a dakin yara zaki ga kowa da TV ya danna tashan da ya ga dama ya danna abin da ya ga dama hmm. haka zai zo yi hmm. ba wannan ba mu ɗauki ƴaƴanmu mu kai su boarding schools idan muka je muka kai su boarding schools za a je a samu za su je su yi wanka tsirara kiga wannan na ganin al'auran wannan wannan na ganin al'auran wannan ba ga maza ba ga mata ba ba wannan ba hmm. yanzu an dawo da mun sani cewa a makarantu ticoci ko kuma lecturers su hmm. suke bibiyan 'ya'ya mata kafin su ba su wani maki ko su ba su wani abu hmm. suna nema su mu'amala da su to yanzu an dawo ma maza lecturers su ma yanzu sun ma suna fyaɗe ma students maza to wannan an to gaskiyan al'amari magana na gaskiya mu ji tsoron Allah sake tsari ne kawai ya ja mana wannan masifa tsaki tsari na farko akwai son duniya hmm. na biyu akwai shige shiga inda ba bai kamata mu shiga ba hatta mazan ma Allah subhanahu wataala yana cewa su ma su rinsa idanuwansu su rinsa idanuwansu wannan abubuwa ne wanda ya kamata mu gane akan tsari muke sannan bayan nan idan muka waye gari mu duba mu gani za a waye gari ne 'ya'ya za su zo gaban talabijin da iyayensu maza da iyaye mata da 'ya'ya ƙanana a zauna na gani a gama ta tsirara namiji zai hogin ɗinta zai kisan ɗinta zai yi waye mm. mun zo mun waye gari an sa mu a gaba da series mm. a ah, muna ganin z world a ah, muna ganin z aflam a ah, muna ganin waye dukkan mun sa kawunan mu aka ya mu zo zauna banda soyayya ba ba a karanta da komai haka yaro bai kai ko ina ba yarinya ba ta kai ko ina ba ta dauki soyayya ta danna a zuciyanta mm. a waye gari sai ki ga abin ya zama abin tsoro yara ƙanana su ma sun sa a ke ne mata na kai ne kaza kaza kaza mutum ya je ya dauki sa waya yanzu kika dauki youtube misali zaki shiga abin da baki zata zaki shiga ba haka zaki ga kanki mm. wani zai zauna ne ya gani menene na ga a kofa a wata rana ina wucewa na yi wucewa sai na ga wasu almajirai sun taru hakan nan sai dai mm. pakin mota in tsaya sai naga sun dauki waya suna kallon me suke kallo sun zauna suna kallon blue a wurin wa almajirai akai su karatu to kiga irin wannan kika kira su shara a gidanki idan suka ga yarinya kiga ba tsafi za su ba amma sha'awar su suka yi amfani da shi saboda idan suka ga yarki za su fada ciki yau mun waye gari yauwa yau mun waye gari a zo sai ki zo ki gani wani boka zai zauna kawai ce ka je ka yi fyaɗe wa mahaifiyarka wani zai ce ka je ka yi ma yarka ne wani zai ce ka je ka yi ma wani zai ce ka je ka yi wa yarki yarka mun waye gari yanzu iyaye sai su zo su zauna suna wa ƴaƴansu mata fyaɗe akwai wacce ta buɗe baki ta ce ita ba za ta iya aure ba sai mahaifinta tun tana karama ya zauna ya lalata ta bana mantawa bana manta akwai wanda na sani shi kan da ya zauna a rayuwarsa ba bayan an bashi yarinya ma tun tana shekara biyu yake lalata ta bayan wannan akwai wanda na sani shi kuma da ya dauke matar ta zo ba mata bata ma sani me yake faruwa ba hmm. irin wannan tun yana mata tun yana mata har abin ya zo ya zama mata jiki ta zo ta girma a wurin har ya zo sanadinsa ta zo ta rasu sanadinsa ta zo kwanta ta rasu menene ya faru kullum ya ce mata kar ta faɗa kullum ya ce mata kar ta faɗa kullum ya ce mata kar ta faɗa ashe tana gaya muni in yayi suka yi ciki sai ya zubar in suka yi ciki sai ya zubar ranan kawai sai ta je suka bayan ta rasu aka kira su asibiti da shi da matarsa suka je suka dauki gawa suka fito da asibiti hmm. sun fito da gawa daga asibiti bayan sun fito da gawa wallahi conscience ɗinta kin san jini kin san jini hmm. conscience ɗinta was not clear ita koma asibiti ta samu likita ce masa ni ka ina so don Allah na san ni musulma ne amma me ne sanadin mutuwan ya sai ta ah, hmm. ba ki sani bane mutumin da ya kawo ta na ai ciki aka zo Eh, na gode hmm. ciki aka zo za a ta sha magani a gida eh. dama yana kawo ta zubar ta ciki na uku kenan na uku na hudu to wannan da ya kawo ta ta riga ta sha magani a ciki a gida ya mata illa shine sanadinta wannan mutumin yake kawo ta mijinta hmm. mijinta yake kawo ta to yanzu gaskiyan al'amari abubuwa sun zama abin da suka zama ki duba mu gani idan yaran mu yanzu suna gida idan muka ce musu su ko su kai su tertiary institutions kai su makaranta sai ga kaman ko an ba su hmm. freedom ne wato yawa an ba su freedom sai su shiga duniya su ta abin da suka ga dama wani iri sannan idan muka zo yanzu misali ba ma karanta da yaran mu addini mun saki ƴaƴan mu sakaka a hannun waɗanda baki ne suka zo ba mu san irin tarbiyyar gidansu ba mun dauko suka mun zo mun kawo su mm, gidanmu ya'ya iyaye mata ba mu da tsari tsarin rayuwa da ya kamata mu yi uwa ba za ta tashi da safe akan ƴaƴanta ba ba za ta gaya musu Allah da sunna ma rasul ta sake wa ƴan islamiyya to yanzu hajja barki a mm. islamiyya ma ana fyaɗe to a wannan sosai idan kin ce islamiyya ce a islamiyar ma yanzu ana fyaɗe arewa ta kenan ba da in kika je kika ba wa malami hankalin ki a kwance ba mm, da ki hankalin ki a kwance to yanzu islamiyar ma ana fyaɗe ana fyaɗe ba wannan ba ƴaƴa ƙanana yanzu idan suka gansu akwai yaran da na gansu da ido na na gansu ba labari aka bani ba ɗaya shekarar sa tara ɗaya ko shekara sa bakwai suna luwaɗi da ido na na gansu karkice da ido na na gansu suna luwaɗi aka tare su aka tambaye su wani ne tsoho ya koya musu idan kika ga abun abun tsoro yara ƙanana irin wannan to tun yana kama su me ya aka tambaye su ya yake sai ce ya fara fito ya ciro musu wuka ya dauka ya basu yayi waye waye haka yake basu yanzu kwanaki can an zo wani yaro da aka zo wani yana danne shi yana mishi yana mishi fyaɗen luwaɗin yana masa yana masa bayan ya zo ya zo na yana masa wannan fyaɗe na luwaɗin da ya zo ya riga ya kama shi har tsutsa ya fara fita al'aurarsa shekararsa goma sha biyu baban saboda tsabar son duniya da aka ce za a raising case sai ya ce a ah, wai an ba su kuɗi a kotu sun yi shiru mm. mutumin ya bi su ya dade su ya ba su kuɗi shikenan sun yi shiru to hajiya balki wannan abun ba zai taba kawar ba a duniya idan har mun ce ni Ƴaƴana sun shiga matsala ba zan fito in fight for mm. saura ba zan ce mu yi rufa rufa to har abada haka za a yi eh. na ga wacce aka yi mata fyaɗen ta yi ciki ba san ma tana ciki ba aka kawo ta asibiti za ta haihu aka kawo ta asibiti za ta haihu tana ta kokari tana ta kokari mama ta ce cikin tana ciwo mm. can suka je sai suka ce kamar ciki ne wata daga kururuwa asibiti mm. aka zo aka tambaye ta tana shiru waye ya miki ciki tana shiru ashe kawunta da ake ake aikanta ta je ta kai mishi abinci aka ga uwar sai uwar ta ce ai ba mu isa mu tunkare shi ba ba mu isa wannan abin dan Allah ku rufa mana asiri mu yi rufa rufa idan aka yi rufa kansa mata nawa zai bata hmm. kai gane kuma da sunan yana zaune a zaure mata nawa za a bata mm. to gaskiyar al'amari da mu da waɗanda suke da ba ma son gaskiya a rayuwa mm. ba ma son gaskiya a rayuwa kowa yana gani yana da yanci yanci na masifa musamman mun ɗauki boko mun yi ado da shi mm. mun ɗauki boko mun yi ado da shi ki ga mata ta fita bazar bazar namiji ya fita bazar bazar kowa yana gani yana da yancin kanshi a rayuwa zaki iya biya wa kanki bukata zai iya biya ma kansa bukata haka duka za a zauna kowa yana gani yanzu shi ya samu yancin kansa zai yi abin da ya ga dama a rayuwa to idan haka ne ko mun shiga masifa mun shiga masifa eh, malama na san kuna da ajin da kuke tafiya a kungiyance akan al'amuran mata ina ga wani irin gudunmawa kuke bayarwa domin ku ga an faɗakarwa mata su koya su koyi speak out because that's abinda yanzu ake da matsala yeah. kamar yanzu uwa za ta iya kawo yarta ta faɗa karshen ta sai ki ga an zo ana mata kallon yarinyar za ta tashi da wannan tsoro stigma din yana mm. nan tare da ita eh wannan za ga ai gashi gashi har ta girma wani yana boye da tarihinta sai ta girma sai a ce ai ga abinda da ya faso shi sa yawancin saboda wannan stigmatization din yake sa mutane suke gudun fitowa da magana amma kin ga kamar ku da kuke tafiya a fuskan addini kuke kike kuke faɗakarwa kuke wannan wani irin abu za mu wa mata domin ya karfafa musu gwiwa akan cewa su fito fa su fada domin shine tukuna farkon kariya bayan an aikata wannan abu wannan shine abin da yasa muke cewa mu gudu tare mu tsira mm. a kulli yaumin a tsaye muke akan mu gudu tare mu tsira ta idan yau za a zo a masifa ta same ni in ce yau zan boye a kaina ni ni kadai zan iya zama sanadin tsiratar da mutane miliyoyi haka idan kika ce kika boye wannan zai mm. zama masifa mm. wani dan tausayin wannan yar ko ɗaya ma zai iya auren ta abin da muke faɗa shine mm. idan hakan ya faru yaro ba zai yarinya ba za ta samu mijin mm. mijin aure ba idan haka ya faru sai a ce rufa rufa to wannan rufa rufan shi yake haifar da masifa dubu kwanaki can baki manta mun taɓa ina ga ko anan ne muka yi wani discussion haka akan mata akan naira ɗari biyar mijinta baya ba ta cefa ne wani ya yi amfani da ita ya amfani da yarta akan ɗari biyar akan ɗari biyar ya yi amfani da ita ya amfani da yar yar tana tsaye tana kallo a rike ta rike ma mama maman yar maman tana da goyo ta rike da aka ta sai ya ce wa ya san laifinsa ne ba zai ciyar da su ba ba zai ciyar da su ba a wani topic da muka yi mun yi magana akan hakkin da maza suke daukawa ba za su biya ba mm. za a sake mata su suka su zo su zauna wani kuma zai zauna duk abin da aka kawo mm, haram yaki halal yaki mm. haka duk zai haɓaka a kawo shi ba zai taba tambaya ina ka samu ba saboda son duniya wani saboda mulki wani saboda yana neman kuɗi hmm. ko ta halin kaga hmm. ya samu ya zama kuɗi to wannan kulli yau kamar da kake faɗa kullum muna koyawa mata muna koyawa ƴaƴa muna koyawa maza muna koyawa kowa duk wanda kika ganshi ko ka ganshi bai yi maka ba a rayuwa bai yi hmm. maka ba ka magana da irin wannan ne ba na mantawa akwai yarinyar da aka koya mata idan har za a za ture mata wando misali kar ki yadda ko da bakin wasa mutum ya taba hannunki hmm. balle ya je ga zai tube miki wando hmm. a islamiyya a islamiyya wata sai ta je ta zauna shekarar ta ɗan shekarun ta yan kaɗan tana zaune sai ga tana kokarin jama yara a cikin hmm. class a hijabi kamar haka sai ta ja yaran mutane ta tube musu wando tana musu alamura a ciki sai yara ma mata fa kankan wani yarinya shekara goma sha biyu ta iya wannan a kwana ta ce me zai zo ya faru haka yarinya ɗan sai ta ce ya zaki dinga tube mana wando zaki dinga tube mana wando da aka je aka sami yarinya zuwa mu sai aka kama secondary school da take zuwa ne aka samu wannan matsalan me ya faru a wannan aka samu mutumin wannan din ya saki mamanta yaran eh, eh, da yayinta guda uku da suke mu'amala da ita this hmm. is something different wannan which is something different wannan misali mun yi shi mun sake yin shi mun sake yin shi gaskiya al'amari wannan shine shawara kullu yau da muke kokarin bayarwa iyaye maza da iyaye mata ya kamata iyaye maza su ɗauki ragamar mulkin da Allah ya ɗora musu wajen ciyar da iyalinsu. wajen ciyar ta is very important ya kamata su rika bibiyar hakkin da aka basu domin abin tambaya ne Allah zai tsaye da su majority of abubuwan da yake faruwa yanzu an dora wa iyaye mata an basu sai ki ga mata za ta fita da yara sassafen asuba wasu sun je nema su fita sassafen asuba wasu sun je nema za a tashi garin wayannan fita da da wannan aje a dawo aje a dawo aje a dawo irin wannan fitan da za a je a dawo ah, haka ne wani zai tare su da safe wani yana gaya mana yace mana an kama yarinya shekaran to yace yana wucewa wurin haka kawai sai ya ga kofa ya ga kofa a rufe haka kawai ga an sa padlock a wani kofa to wannan padlock in aka sa a wani kofa yana kallo sai ga in zai fita sai haka ya haka mm. sai kama kofa sai kulle mm. sai haka sai haka sai kama kofa sai kulle mm. shi mutumin sai tuwa me da yake boyewa ne yana ta jin ana ta neman wata yarinya ana ta neman wata yarinya ya kulle ta ya ma yarinya mutane kacce kacce ya kulle ta a daki shekara bakwai shekara bakwai ya mata kacce kacce to wannan fa ba dangin ta bane yana dawowa sai kawai sai ya ce a zuwa bude kofa aka bude aka same shi da yar mutane a daki aka mushi baban amce la yarinya da ake nema ga ta ta baba yazo da guri ya dauka wani abu ne sai zo san baban faduwa yi babu faduwa yi to abin da ya kamata kuma mai da hankali a kai shine amanan Allah ne wa dukkan mu Allah ya mana ƴaƴan nan duk abin da muka suna yi ba daidai ba dole mu sa ido mun zo saboda soyayyan ƴaƴan mu yanzu ba a isa yaro a ce yayi wani abu ba sai ki ji an ce yana da wani a gwamnati hmm. ba a isa a ce yaro yayi wani abu sai ki ji an ce a'a baban sa kaza ne hmm. wani ana tsoron shi wai don malami ne zai yi kaza hmm. a'a don kaza don kaza duk waɗannan abubuwan son cikin abubuwan da suke kawo mana masifa a doron ƙasa yau to idan har za mu rufa wa kanmu asiri ni in ce ƴaƴanki ƴaƴana ne ƴaƴana ƴanki za mu zo mu yi magana a warware fito da sauki hmm. wani za a waye gari ga shi mutumin an taba sanin cewa dan luwaɗin ne yana fama ga irin halayyarsa haka za a ɗauki aure a bashi Mm. haka za a dauki haka za a dauki aure a bashi kawai don an gai yana da mm. kuɗi kuma a rasa yadda eh malama wasu kuma daga kamar nake faɗa daga secondary school daga makaranta suke farawa eh wasu matan zaki mm. ga yawanci daga daughter daughter mommy mommy mommy eh, eh, eh, wai darling wai darling yawanci duk daga wannan yake fara zaki ga to sun riga su dama ido su ya riga ya buɗu tun a secondary school so yawanci daman suka fito din kuma sun saba yi din so su ma matan za su je su ɓata sauran yan uwansu mata ne mm-hmm. so duk wannan shi ma yana bata mm-hmm. shi ne ma ke bata shi ne muka faɗa da muka faɗa muka ce ziraran ai a taxan da da daughter da lad dalil din ba za ta yi wurin dalil dai a hostel mm-hmm. ta hau gado su kwanta tare a rufu ba shi ne muka faɗa ai yadda musulunci ya raba ai ce a rufu a jiki ma tare ku rufu a jiki ma ba a yi za a je a ɗauka za ki je ki tuɓe jiki ki yi abin da ke gara ma ke kaɗai bai yi ba to wai wayannan abubuwan duk da mun san tsari mun bi karantarwar sunna mun bi karantarwar fiye halitta na mamsalalisu ba zai same mu ba ba zai same mu wannan shine gaskiyan al'amari ba zai same mu ba amma a ce wai ba ba za a yi controlling din yara mai za su kalla ba ba za a iya ba yanzu amma idan muka sa wa mu tsoron Allah yau da gobe suka san ga abin Allah ai Allah ya ce eh, inna sama wal basara wal fu'ad kullu ulaka an mas'ula lalle da ji da gani da abin zuciya ya kulla dukkan su abin tambaya ne to idan har ka sani ana karanta da yara yau a ji tsoron Allah yanzu wannan yarinya da muka yi magana kenan da ake sa da uwarta bata koya mata haka ba da ba kama sauran ba da ba kama sauran ba to mun sani al'umma ta zama abin ta zama amma dole mu tsaya akan tarbiyyan 'ya'yanmu mu ji tsoron Allah mu sani cewa lalle tabbas mu dinnan za a tsaye da mu za a tambaye mu karshen zamani ne ya zo Allah haka ya turo mana da jarabawa amma mu ta addu'a Allah ya sa mu ci jaraba amma gaskiya kan wannan abin bala'i ce eh, barin isar da tambaya na akan Hajiya Rumana kin kasance malaman makaranta na jami'a kuma zaki ga irin wannan abubuwa yanzu akwai cases da yawa kamar malama ma cikin furcinta ta dauko inda malamai zaki ki ga sukan wannan to ku kuna samun irin wannan case kuma in ya sama matsayin ki na mace da ɗalibai mata sukan zo gari gare ki su faɗa miki ko kuma wani irin gudunmawa kika ga kike bayarwa ko kuma ya kamata a bayar domin a kawo irin wannan eh, al'amarin a cikin jami'o'inmu. Ni zan ce um, yana da kyau mm. ko tukunna mu kanmu da muka samu kanmu cikin koyarwa a jami'a mm. mu malamai mata ya kamata mu dinga jawo su matan jikin mm. wato kamar yaro ya zo maka da yarinya ta zo maka da wani problem haka mm. ya kamata ka tsaya ka saurare ta ka kuma jinye so da wani lokaci in ka dan yi tsaurin sai ki ga daga nan kuma sai su guje ka su guje ka haka so ya eh. kamata um, wannan din apart from maganan kai malamin su ne hmm, ya hmm. kamata a ce akwai wani hmm, wanda na ce ne eh, ko kanwa yawwa to haka haka yeah it's very good shi ma yana shine zai sa duk wani matsala da suka shiga za su yi shakar karin ka ba yanzu kaman ke Hajiya Jamila Awak na san kina hidimomin Islamiyya wanda still saboda ina tabo abubuwan da ita <laughs> malama ta tabo ana samun irin wannan cases sun a islamiyoyi kuma ke malama ce kina kuma hidiman waɗannan abubuwan wani irin tsari ake ake aka tsara islamiyoyi domin a ga ana kawo ƙarshen wannan abubuwan yanzu gaskiya first abu shine mm. yawanci an yi yawanci yanzu a islamiyoyi akan mm. samu malamai mata ko da mm. islamiyoyi na yamma ne da ake samu tunda yawanci dama yawanci islamiyoyi da aka sani malamai duk maza ne yawancin haka ne haka to a gaskiya yanzu an yi implement ana samun malamai mata su ma suna kora a islamiyan da yamma eh. so kin ga duk dai abunka ba za ka ja yaro dai a idon mace haka ka yi ba haka eh. tunda mata dai akwai sa ido za sa zamu kalla za ka yi wa mm. za magana za su ji tsoron mm, haka to still barin da kan hajiya hadizan abuja <laughs> ke ma na sanya eh, a practitioner akan guidance and counseling na wani wannan eh, wannan shi ma ya kamata wani abu ne da ya kamata a rinka wa makarantu ko kuma iyaye su kansu su da kansilo wa 'ya'yansu domin in ana jan 'ya'yan a jiki ina ga su ma zai sa su rinka fahimtar su zo su faɗa wa iyaye da wani lokaci ba ka da lokacin ɗanka ko ba ka jawo shi a jiki sai ki ga ba za su iya fitowa su faɗa ba eh to akwai wani abu da ake cewa wani channel of communication a guidance and counseling wanda from eh, level 1 to yanda za ka yi har ka isa amma ni sai ga idan babu wani eh, level of communication da ya kai ka da ɗanka tukuna because in ɗanka nan kai da shi ko ka fahimta kafin a baza shi har a je wani waje kai uwa ke za ki fi leading ɗin abun to that right channel din ke mai shawaran ki aka yana eh, to ni mm. san yara da curiosity mm. eh to ni yawanci zaki ga kamar yanzu um, yara na yanzu ni mm. dun maza ne so ranan baban su ya ji wa'azi dan yawanci gaskiya su a daki ɗaya haka suke kwana do dai kowa gadon shi daban-daban to dai je ji wa'azi sai eh, aka ce irin bai halatta ba ma irin yara tun ba daga shekara bakwai zuwa wannan su dinga kwana gado ɗaya ba mm. to dai gadon su ɗaya amma dai wani lokaci da dare ko ɗaya ce yana jin tsoro har eh. ya zai dawo gadon ɗaya eh. to da muka ji wani wa'azi muka ce kai gaskiya sai baban su ya tsawata abin ya ce gaskiya bai halatta ba ko da irin ko ƴan uwansu cousin sun zo mm. kwana ɗin nan to za a samo katifa kowa dai yana da gadon shi mm. to irin wannan haka ya kamata a nuna yara mace gadonta daban namiji gadon shi daban kuma yana ga wannan shakuwa ma irin jan yara a jiki ka dinga nuna musu illan wannan abin irin hmm. ko tsiraici ko kalle-kallen manza hmm. duk irin wannan shi ma wannan so yana gade shakuwa da jin yara da nununa musu duk irin wannan hmm. shi ma duk yana taimakawa gaskiya malama muna um, godiya because na san kina tsaye akan wannan maganan hidima domin duk wasu wa'azi da za a ji kina yi kina yawan maganan irin distancing din yara daga kwanciya waje guda uwa ta tube kaya a gaban eh yara yi irin wannan abun na san masu kallo da sauraro mai za su so karin bayani akan wannan al'amari mm. gaskiya karin bayanin da zan yi akai don gaskiya abu ne mai ci mana tuwo a kwarya eh. da farko dai ina so in iyaye da maza da mata dukkan mu nan amanan Allah ne idan kika ce iyaye yaya naki ne ke kade ba za ka dinga sa ido akan al'amarin yaya gaba ka haiwa yayanka illa haiwa yayanka illa domin yayanka ke wa ɗai kenan abu na biyu ƴaƴan da suka zarayu a gida wata muna magana na kishiyoyi ke irin environment kamar polygamous family and one of you dole a zama akwai sa ido akai kar a bari yarinya kawai ta shaku da wani yaro ko a ga wani yaro kullum kullum suna manne manne a sa ido a gani suke yi mm. dan duniya yanzu ya wuce ba yadda ba yadda kawai sannan a duba a gani a yau kawai an gani yau wannan da mai aiki ya je kar a zo a ce a kin rena ta idan kika ga mai aikin ki tana so open up kai ma uwa ce open up and listen to her menene matsalata open up iyaye kuma su rika bibiyar ƴaƴansu makarantu suna bibiyar karki cewa yaro yana primary school nursery tertiary school what have you a rika bibiya san menene lasa idan baki manta ba na taba baki wani ina jin a forum din da ma na hmm. wannan labarin mata ce danta yana yana what you call it danta eh, yana yana nursery school yana nursery ba ma musulma bace ba musulma bace yana nursery wannan yaron kwanci shi hmm. sai suna zama a church sai yaron ya bude eh, mata riga eh, ya bude mata riga zai sa mata hannu a ciki ta yi kokarin gyara ta yi kokarin gyara hakan nan ita yana ta insisting ita dauke shi ta dinkwama shi akan kujera ta dinkwama shi akan kujera next sai kawai sai ya zauna ran tana mishi wanka sai ga al'aurarsa ta miƙe sai yana cewa maman wai ta sha mm, maman ta sha shi zai sha nuna ta sa hudu sa hudu shi zai sha nuna maman ta danna kuruwa sai baban ya zo ya me an samu an eh, ne na makaranta take masa antin sa na makaranta take masa to kika we are not safe ya kamata ku duba cewa we are not safe daga makarantar da kika dauka kika kai ƴaƴan kika ce eh is the best school kika je kika kai su da gurin za a bata maka yara so amma dai wani abu yana nan da tarbiyya da addu'a da da tusa kai iyo aka kina zuwa gobe kina zuwa za su zo su tsorata za ce a'a yaya wannan wayannan fa kar ku taba yaran su kaza da kaza da kaza za a san yaya ba wannan ba yanzu wannan yanayi na raping na na na kidnapping cases din nan za a dauki kai zuwa wata nan ba na mantawa da aka kama ta ita wannan babin da aka kama ta bayan an yi an ce a kawo kuɗi aka zo ana ta ita ana ana ta shekarar ta oh sittin da wani abu ana ta ita karshen ta buɗa baki za ta yaran an an haɗa kuɗin za a kawo ta tana so ta yi magana da yaran ta ce kar ku kawo ko sisa um, as equal as nothing idan na dawo suka harbe ta suka suka suka harbi ta gaskiya ne yau a ce uwar ka kada an zo an to ire iren haka suna shekara 60 shekara 60 da wani abu muna magana ba ga tsaffi ba ba ga yara ba kowa ko kowa ana musu wannan sai ki ji watanni shida irin wannan da na ji wannan program din ai gari ƴaƴan mu sun san su je su lalata su dawo bayan sun yi lalata sai ki je ke uwa ke ce zaki zo ki ce zaki zo ki gyara musu an yi an yi rafin yaran ki ki rising kirazin din ki rising case ka ce ba a aure ta ba mm. kar a aure ta Allah ya san kin fita ki tare musu hakkin su idan aka boye mutane nawa ne za su mm. cutu a cikin al'amarin akwai tashin hankali ya jabi su ya kamata mu mai da hankali mu san amanan Allah na kan kuma za a tambaye mu mm. haka suke zama gidaje da kowa ma da da mai gadi da kowa ai da direbobi da kowa da uh, kowa masha Allah in ana wannan forum din ba na so a zo karshen ta domin kuwa ideas daban-daban yake zuwa ayar tambaya a nan da laifin daga talabishin da ake kallo ne kawaye ne al'umma ce wannan babban kashen magne da kowace uwa ya kamata ta dawo mai bincike a cikin wannan al'amari muna cikin wani duniya yanzu ga ba ga mazan ba ba ga matan ba ba ga yaran ba ba ga tsoffin ba to ina mafita A daidai wannan lokaci nake mana ban kwana amma kafin nan na so yi godiya ga matan da suka kama na ziyara a wannan ɗaki namu mai albarka a tashan mu na Sunna TV. Idan Allah Ubangiji ya kai mu wani sati za mu ci gaba a kan wannan magana na fyaɗe domin kuwa littafi ne babba wanda za a buɗe ta malama za ta yi bayani eh, chapter by chapter bi izinin layi so kar ku gaji ku ci gaba da kallon wani sati muna nan tafi bakin mu mun gode malama juwairiya Allah ya ƙara ilimi da nisan kwana ni wanda na jagoranci wannan shiri Bilkisu Abubakar Sambo malama alkairi nake cewa mu haɗu wani sati.